saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 25 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 29 ga watan daya shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 281 yau kuma za mu tashi farkon aya ta 282 cikin wannan sura mai albarka suratul bakara mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ۖ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأذنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma idza tadayantum idan kuka kulla wato ainihin mu'amala ta bashi bidainin da wani bashi na musamman ila ajalin musamman ya zuwa wani lokaci sananne faktubuhu to ku rubuta shi wato wannan aya tana magana ne akan mu'amala ta bashi na baka rance na kuɗi ko ka bani rance na kuɗi to duk irin yarjejeniya da ke tsakanin mu ko amincewa juna ko duk yadda muka san juna ko muka saba lalle ne mu iyakance lokaci bana cewa ga bashi na naira dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu biyar har zuwa lokacin da Allah ya baka wannan kuskure ne lalle ne mu iyakance daga yanzu muna 25 zuwa ga watan Ramadan har zuwa 15 ga watan Shawwal ko zuwa 15 ga watan Zulhijja ko zuwa ƙarshen zulkaida ko zuwa ɗaya ga muharram lalle ne mu iyakance lokaci idan ya idan lokaci din yayi baka samu damar biya ba to sai mu koma kan ayar da muka karanta jiya wa in kana zuwa usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun in lokaci ka kasa biya sai in kara maka to kuma uh, na baka jinkiri na wata daya ko na baka jinkiri na wata biyu lalle ne kasance an iyakance lokaci shine manar idza tadayantum bidainin idan kuka kulla mu'amala da bashi ila ajalin zuwa wani lokaci musamman sananne faktubuhu to ku rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adl lalle a samu wani rubuci wani marubuci da zai rubuta shi tsakanin ta hanyar adalci wato gani mai bayar da bashi ga ka mai karba marubucin ya zanto ba ni bane ba kai bane ba wani ne daban marubuci da zamu samu duk yadda na iya rubutu ba ce in rubuta ba ha ma ko kai ne sarkin iya rubutu gaba ɗaya ba za ka rubuta ba sai dai mu nemo wani marubutu da zai rubuta a tsakanin mu shine wal yaktub bainakum katibun bil adli ubangiji ta'ala ce idza tadayantum bidainin da ya ce ma idza tadayantum ila ajalin musamman faktubu ba tare da ya ce bidainin ba duk ayar ta yi to amma ƙara kalmar bidainin wato dan fito da abu fili kamar da yace wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru sai ce bi haihi akwai wani tsuntsun da yake tashi ba da fuffuce ba in ba fuffuce ma tsuntsu ba zai tashi ba ashe fadin sa cewa wala ta'irin yatiru ba wani tsuntsu mai tashi kalmar bi haihi karin bayani ne don ko ba ita dai ma'anar za ta tsaya to haka za ta dayantum wato ainihin kalmar bidainin karin bayani ne don ko babu zance zai tsaya ina ba ta an fahimta sannan kuma da aka ce ila ajalin musamman dole mu iyakance lokaci wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba shi marubuci kada ya ki rubutawa idan an kirawo shi kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya sanar da shi ya ilmantar da shi yadda ake yin rubutu to kada ce zai rowa da wannan baiwa da Allah ya masa ta rubutu yace ni ba zan rubuta ba ni babu ruwana an gane ku lalle ne zo rubuta lokacin da zamu bashi muka ce wani zo ka rubuta kuma ka iya karatu da rubutu to Allah na umartin ka dole ka zo ka rubuta fal yaktub da haka ya rubuta wal yumli lillazi alaihi alhaq shi wanda haƙƙi yake kansa wato sai ya masa imla'i wani ne wanda haƙƙi ke kansa shi wanda zai ci bashi din shi ne zai yi imla'i zai yi shifta ga marubuci ne wane mazauni a unguwa kaza a yau rana kaza ga watan kaza na karɓi bashin wane naira dubu kaza bisa ga cewa zan biya shi nan zuwa ƙarshen wata na kaza ko kaza ga watan kaza shi kuma wanda ya bani bashin yana ji shi ba ne zai ce a rubuta ba ni wanda na ci bashin ni ne zan faɗi meye abin da ke kaina ina fata kuna fahimta Shi ne ma'anan wal yumlil ladhi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkhas minhu sai a kare ce zautaiwaye wani abu a ciki kada ganin cewa hakkin a kansa yake yace zai amfani da wata dabara ya faɗi wata kalma wanda wanda yake bin shi bashi bai ji ba wanda kalmar ta kunshi rage wani adadi na kuɗin da ake bin sa din lalle ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya kada koye wani abu kada ya tauye wani abu fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan wanda hakkin ke kansa idan ya kasance wawa ne Abin da ake nufi da wawa wanda ba kimtsatse ba sosai shiri shiri wanda za ka gashi da hankali amma kuma ba da hankali shi ba za ka ce mahaukaci ba ne ba dan ba za a je a yi masa rukuya ba ba wani aljanta tare da shi amma dai irin gida dawan mutanen ne haka ba ya da lissafi sosai shine safi in kana alladhi ala safihan aw da'ifan ko ya kasance mai rauni ne wato rauni ta fuskar halitta kamar mu dauka cewa kurma ne ko bebe ne magana dama da hannu da ishara ake yi da shi ina fatan kun fahimta to da haka yanzu ya zai iya yin imla'i ga marubuci domin ya rubuta abin da ke kansa na haƙƙi ya la wa an yumilla ko bai da ikon yayi imla'i shi da kansa saboda wani dalili cikin dalilai uzuri cikin uzurruka da za a karɓa a shari'ance falyumlil waliyuhu bil adli sai majibincin lamarinsa yayi imla'i a madadinsa kurma zai ci bashin ka kun nemo marubutu ga kurma ga ka shi kurma ne ya kamata yayi imla'i ga marubuci yayi shirta a gare shi cewa ni wane malam kurma na ci bashin wane zan biya shi rana kaza to kurma ba zai iya wannan bayanin ba to wane ne waliyinsa wanda shi kurman ya amince da shi cikin yan uwansa sai ya zo da shi domin shi yayi wa marubuci din imla'i marubuci ya rubuta ina fata kun fahimta shine falimul walihu bil adl wastashhidu shahidain min rijalikum wastashhidu ku kafa shaidu shahidai ne wato shaidu guda biyu min rijalikum cikin mazajen ku aka ce a nan gurin an ce shahidai ne ba ce ba shahidai ne domin lafazin shahid ya fi cikakkiyar ma'ana saboda lafazin shahid an gane ku. domin shahid ta iya wa faɗa masa aka yi gina shaida a kan shaidar wani amma shahid lalle yana nan shi ya ji da kansa shahidai shahidaini min rijalikum ku nemi shaidu guda biyu daga cikin mazajen ku su muku shaida shine min rijalikum cikin mazajen ku da Allah ce min rijalikum wato nan gurin yana nuna banda bata kenan a ciki sannan da yace min rijalikum ya nuna banda yara kanana kenan a domin yara kanana ba su cikin rijalina hum min zukurina la su bi rijalina an gane ko sannan ko min rijalikum wannan yana nuna banda bayi dole sai a samu ahrar ƴaƴa an gane ko domin bawa duk da ya kasance min rijalina sai dai shi baya da iko ne ya kulla wani abu ko a kulla sai dai ubangidansa ya a madadinsa da haka ba za a kira shi domin ya zama shaida kalmar rijal anan rujula din tana nuna lallai a samu musulmi sannan kuma namiji sannan kuma baligi sannan kuma da sannan kuma mai hankali ina ba da kuna fahimta musulmi dan ba za a kirawo arne ba domin arne laysa min rijalina Allah kuwa ce wa tashidu shahidaini min rijalikum shi ko laysa min rijalina wa inna ma min rijali ghairina kun gane ku kuma ba zai zama mace kuma ba zai zama kaza ba kamar da idai cika sharɗin da muka ambata a samu maza shaidu guda biyu cikin mazajen ku fa in lam yakuna rajulaini idan ba su kasance guda biyu ba cikin shaidu din fa rajulun to sai a nemi namiji ɗaya ne da mata biyu mimman tardawna mina shuhada daga cikin waɗanda kuka yarda da cewa sun iya yin shaida to wannan lafazi cewa fa in lam yakuna rajulaini me yake nufi zai iya ɗaukan ma'anar an je neman mazaje guda biyu ba a samu ba sai aka sami namiji ɗaya da mace biyu zai iya ɗaukan ma'anar an je neman mazaje an samu har sama da biyu amma shi mai son shaida ne kawai sai ɗauko namiji ɗaya ya nemo mace biyu tare da cewa in yana son maza biyu zai iya zuwa da su ina ba da guna fahimta to wanne ayar take nufi tana nufin na farko idan muka ce tana nufin na farko abin nufi babu yanda za a yi mu sanya mace ta zama shaida a wannan babi na dukiya sai in mun rasa namiji ne sannan sai mu kawo mata biyu a madadin namiji ɗaya idan ko ana nufin ma'ana ta biyu ne da ayar abin nufi ko da akwai mazaje ko da mazaje ɗari ne a wajen kuma ga mata kai kana da zaɓi na ka kawo namiji ɗaya da mace biyu a madadin ka kawo ɗaya namijin ina fatan kun fahimta to wannan ma'anar ta biyu kuma ita ce ta fi dacewa da daidai don da aka ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun ba ce fa lam yujada rajulaini da ba a samu mazaje guda biyu to a kawo ɗaya da mata biyu lam yakuna ba su kasance ba ma'ana mai kira bai kira wasu ba kawai sai kira wani namiji ɗaya da mace biyu shikenan fa rajulun wa imra'atan sai kawo namiji ɗaya da mace biyu mimman tardawna min ash-shuhada cikin irin wanda kuka yi darshe da su lafazin mimman Bauna ya shafe ku ku ɗaiɗaikun musulmai da aka kira da cewa ya ayyuhallazina amanu ko ko mu ce a'a ya shafi masu hukunci domin a iya zuwa shaida mutum ya ce zai ba da shaida alkali ce bai yarda da shi ba da akwai tuhuma ta tare da mutum da haka yarda da shaida a matsayin shaida ko ce take da dama ta yarda ko ta ki yarda ka iya kawo shaida ka kai kotu kuma take karban wannan shaidar saboda wani dalili cikin dalili. da haka min mantar dole ya shafi alkali ke min mantar dole min shuhada cikin irin waɗanda kuka yi tacewa shaida ne me yasa aka ce namiji ɗaya da mace biyu an tadilla ihdahuma saboda idan ɗaya daga cikinsu ta manta ad a nan bi ma'ana an-nisyan domin lafazin dalal yana zuwa da ma'anan nisyan qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa amma a can gurin bi ma'anar jahl ne la yadhillu an gane ko amma yana zuwa bi ma'ana an-nisyan an tadilla ihdahuma domin idan ɗaya ta manta fa fatuzakkira ihdahuma al-ukhra sai ɗaya ta tuna mata me yasa muka fassara ad-dalal anan bi ma'ana an-nisyan saboda an kawo shi domin ya zama kishiyar at-tazkir an tadilla ihdahuma fa tuzakkira sai nuna tuzakkira anan tunai abinda ake tuna da shi kenan ya nuna an tadilla kenan abinda aka manta da shi kenan fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra shine hikimar cewa a kawo namiji daya da mace biyu ma'ana namiji yana da karfin hankalin kiyaye al'amura saboda mace saboda idan shi guda ɗaya ne a madadin mace biyu su yake ubangiji ta'ala ya ce wala ya abashu hada'u idza ma kada shaidu su ki zuwa idan an kiraye su lokacin da aka ce zo ka ba shaida ba ka da ikon ka ce ba za ka ji ba dole ka ji Allah ya riga ya wajabta maka wala tas'amu an taktubu wala tas'amu kada ku kosa ko musulmai lokacin da za ku yi mu'amala ta bashi a tsakanin ku kar ku kosa an taktubo ku ku rubuta shi bashi din sagiran au kabiran kaɗan ne ko da yawa babba ne ko karami ila ajalihi zuwa ga sa da kuka yarjejeniya kar ku ce tun da ɗan kaɗan ne ba za a rubuta ba a ko mun kankanta sa ko mun yawansa ku rubuta ma'ana idan dubu ɗari ne a rubuta haka in dubu biyar ne a rubuta idan dubu ɗaya ne a rubuta haka kuma idan ya zanto naira ɗari ne ko ɗari biyu kuma a rubuta da Allah ce Sabiran, aw kabiran ila ajalihi zuwa lokacin sa sanne zalikum aqsatu inda Allah zalikum abinda aka ambata muku din nan na rubuta bashi aqsatu inda Allah shine yafi zama adalci a wurin Allah ta'ala wa aqwamu shahada kuma shine yafi miƙar da shaida idan an yi musu daga baya abin da ke rubuce sai ya zanto ya taimaka domin abin da aka kiyaye da kwakwalwa a iya mantawa amma abin da aka rubuta yana nan a tabbaci a rubuce dinsa wa adna Allah tartabu kuma shi yafi ta ku da ba za ku shakka ba illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum sai dai fa an takuna tijaratan in abin da za ku yi rubutu din ya kasance harka ce ta kasuwanci tudi hadiratan wadda take halarci yanzu zan sai abu sannan kuma ga kuɗi nan take kai kuma ka karɓa ne tijaratan hadaratan ke ga kuɗi yanzu sai haja ga kuɗi hannu wannan ba bukatar sai an rubuta to duduna baina kuma da kuke gudanar da ita tsakanin irin wannan laysa alaikum junahun Allah taktubuha babu laifi akan ku Allah taktubuha idan har ba ku rubuta irin wannan ba to wannan cewa illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum wato kamar istisna'i akai idan zan to tijara ce to ai tijara kuma ba bashi bace idan istisna'i ne to kaga anan gurin mustasna baya cikin jinsin mustasna min sai zan to al istisna wa anan gurin munqati'un illa bi ma'ana lakin wato sai zanto tijaratan hadiratan tuduna na bainakum ba ta da alaka da idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu bi ma'ana anna al mustasna lam yakun min jinsil mustasna min sai zanto illa anan bi ma'ana lakin idan ko muka ce a'a al istisna'u huna muttasil ba al istisna'u al munqati bane ba ma'ana lalle tijaratan dinnan tana cikin jinsin idza tadayantum bidainin to sai ya zanto fadin da ke cikin idza tadayantum bai takaitu ba akan bashi kadai ya shafi bashi ya shafi wani nau'i na cinikayya mai kaba da rashi da ake kira as-salam ko as-salaf ana kiransa as-salam bisin da lam da kuma mim a ƙarshe ko a ce as-salaf bisin wal lam wal fa a ƙarshe duk wanda aka faɗa larabcin sa yayi daidai to shi kuma as-salam yadda yake a cikin musulunci mutum ne yake zuwa wani gari ya je ya kawo haja kai kana da sha'awar wannan hajar a wurinsa idan ya kawo za ka saya ga kuɗi a wurinka kana jin tsoron karka ajiye su a wurinka su salwanta kafin ya kawo shi kuma a yanzu babu hajar a wurinsa hasali ma yana da bukatar kuɗin da zai je ya soyo hajar to sai ku kulle na kai ya kai da shi ya zuwa ina son idan ka je tafkin cadi ka sayo kifi tarwaɗa mai sifa kaza ina bukatan buhu kaza karamin buhu ko tsaka-tsakiya ko babba ko kuma ma'auna da kilo ina bukatan kilo kaza nawa ne kudinsa ka faɗi sifar abin da kake bukata na haja shi kuma ya fahimci sifar kuma ya yi alkawalin ita zai kawo sai ku yi cinikayya sai ka ɗauki kuɗin yanzu ka bashi to ya halatta irin wannan yanayi idan kun yi wannan sai ka ɗauki kuɗin sai ka bashi kaga yanzu baya da haja ɗin sai in ya je ya sayo ne sai ya kawo maka wanda wannan ya ci karo da abin da muka tabbatar a jiya na ka'idar yadan biyadin ina fata an fahimta yanzu bai zama yadan biyadin ba kai yanzu ka bashi kuɗi amma kuma baka karbi haja ba ka gane gurin akwai matsala a to amma an yi rangwame a irin wannan yanayi ne saboda duba da bukatar ka kai wanda kake so ka sai haja da bukatar shi ɗan kasuwan da yake so ya sar maka da haja shi yanzu yana bukatan kuɗi don ya je ya sayo hajar in kuɗinsa ba saɗo ba zai iya zuwa ya je ya sayo ba kai sai ka bashi kuɗi kai yanzu kana da bukatan haja amma babu ita sai an je an sayo in an ce a bari sai an kawo ka saya kila wani ya riga ka saya kila ma kafin a zo ka kashe kuɗinka a nan gudun sai ka tagayyara kuma to sai aka ba ku dama a irin wannan yanayi to amma irin sa ne sai manzon Allah ya kiyaye cewa dukkan wanda zai yi salaf ko zai yi salam to fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum lalle ne kasance an yi wannan cinikayya a kulla yarjejeniyar cinikayyar cikin awo sananne ko kuma mudu sananne cewa na sai kaza mudu kaza a ka ko kilo kaza a ka ga kuɗin yanzu kai kuma za ka kawo mun hajar nan da wata ɗaya ko nan da sati biyu ko nan da kwana uku irin wannan ya halatta to kaga idan mun ɗauki kalmar izata ta dayantum ta shafi bashi wanda yake na kuɗi da kuɗi in baka kuɗi bisa ka cewa zaka biya rana kaza sannan kuma ta shafi salam na yadda zan baka kuɗi kan zaka kawo mun wata haja amma sai nan gaba to kaga kenan sai ya zanto da bashi na ga kuɗi kan cewa zaka biya nan da wuta biyu ko wuta uku da kuma bashi na cinikayya na ga yanzu na baka farashin abu bisa da cewa kai kuma zaka kawo mun hajar nan gaba shine ake nubi da cewa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl har ya zuwa inda aka ce illa an takuna tijarata sai aka ce sai fa in kasuwancin da za ku yi din wanda ya shiga fadin idan ta dayantum kasuwanci ne hadira wanda ya yake shi kuɗi yanzu in baka kuɗi kuma ka bani haja to tun da shi ya sha bamban da salam fa laysa alaikum junahun Allah taktubuha wannan babu laifi da mu furbuta babu komai a kanku ina jin yanzu abin ya fito fili mala ahmad da kai ka sage ina jin baka kama da su sai ba <laughs> ina jin abin ya fito fili haka to fa laysa alaikum junahun alla taktubu wannan babu laifi ko da ba ku rubuta din ba saboda salam ne ko salam ne an riga an yi afwa akai abin zai iya fitowa fili ga wani mutum yana zuwa kwatano yana kawo motoci amma shi ba mai kuɗi ne da yawa ba zai je ya sayo mota ɗaya mota biyu idan ya zo sai ya sayar idan ya sayar sannan sai je kawo ta to sai je kawo motoci guda biyu sai da ɗaya bai da ɗaya ba kaga yanzu lokacin koma sa bai ba sai ya sayar da me daya wanda take hannunsa kai ba ita kake bukata ba irin wanda ya sarka kake so kuma ita mutane suke yayi dan kila ta fi kwari ko ta fi kyau ko saboda wani dalili sai kike son ka sai wasu to yanzu idan ka kawo mota ta gaba ni zan saya sai ai yanzu ko ba ni ba zuwa kwatano har sai na sayar da wani dan ba kuɗi a wurina sannan kuma idan na sai wani ba zan iya maka alƙawarin cewa zan baka ba dan kila wani ya riga ka saya idan wani ya riga ka saya ya bani farashi da nan ji na gamsu da shi to kaga ba lalle bane ba in kawo maka kila in kawo maka kila ba zan kawo maka sai ka ce to amma madadin wannan ni cinikin motar mu ne yanzu ni ga irin motar da nake so ka kawo ina son ka kawo mun Honda wanda take model 86 ko ka kawo mun Mercedes 190 wanda take model 88 ko 91 ko na a makamancin haka mai sufa iri kaza mai sufa iri kaza mai bayani iri kaza da quality iri kaza kila automatic kila ko manual kila wanda take da AC kila wanda ba ta da AC ko na duk ku da ne komai da kuma su ji ai in wannan kake bukata ai kudin ta naira dubu kaza ne haka ne kudin ta idan an kawo ce eh to yanzu kake yin za kawo yanzu ba muna cikin Ramadan ba ina ba ka tabbas din cewa nan zuwa rabin Shawwal kafin ka kammala sittin Shawwal ka na kawo maka mai sittin ka sai ka dauki kudi sai ka bashi kaga yanzu ka shi kudi babu mota shi kuma zai je kawo maka ita nan gaba to shi ma an yi rangwame a irin wannan duk yana cikin wancan salam ko salam ina fatan kun fahimta kaga kasuwanci ne amma gashi yanzu ba riga abin nan ba to irin wannan in za a yi shi lalle a rubuta kamar yadda lalle a rubuta bashi to lalle shi ma a rubuta shi kamar yadda a bashi za a nemo marubucin da ba kai mai saye da mai sayarwa ba ba kai mai karban bashi da wanda aka ba bashi ba to haka anan marubucin ya zanto ba kai ba bashi ba kar kawai ne zai rubuta rasu ya baka a nemo wani marubuci ya rubuta ku je ku nemi wani lauya ko kuma wani masani ta fuskar shari'a ya zo ya rubuta in ma ya ce ba zai kyauta ba ku biya shi ladan sa ya halatta ya ce ba zai fi sabilillah ba yi an bar shi ladan ba laifi ya bai ga dama ya fi sabilillah ba kila ba zai rubuta fi sabilillah ba nan gurin amma zai je na kula fi sabilillah ba nan bai zai samu ya ba shi ladan su kuma mana sun ya rubuta mu kare rubutun sa nan ba laifi yi ba sai kaga lauya ba kotu kaɗai zai je ba zai iya shiga cikin irin waɗannan hulɗoɗin kuma duk sun halatta sai da muka yi gaggawa muka ce aikin lauya haramun ne cikin musulunci mun yi gaggawa da yawa ko akwai inda zai zama haramun amma akwai inda zai zama halal sannan akwai wakilci a kotu to duk wannan ba dai babun ta bane ba falisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum ubangiji ta Allah ce wa ashhidu sai ku kafa shaida idza tabaya'tum in za ku yi hulɗa sai da sayarwa ma'ana idan na zo wurin ka ina kana sayar da shadda na sai shadda wanda zan tsinka in yi rigan sallah da ita naira dubu biyar naira dubu shida naira dubu bakwai ka sayar da kuɗin na baka sai mu kalli mutum guda biyu ko uku cikin su ce wani ka zama shaida na sai wannan bandar din shaddar shi kuɗi hannu na biya shi ka zama shaida eh ina fata an fahimta lalle a samu shaida wa ashidu su za ta baya wannan an fita daga maganan bashi kuma a wajen saye ma da sayarwa lalle a samu shaida cikin kuwa ya taɓa zuwa yau ce ne ya yi shaida ko ya je ya sau buhun shinkafa ya kafa shaida ko ya je ya sau tattafi da tumatir ya kafa shaida wace ce taje sayan atamfa ko taje sayan gwalagwale ta kafa saida babu wanda ya sani Allah ko ce wa ashhidu idza tabaya'at ku kafa saida lokacin da za ku kulla kasuwanci yana daga cikin rahmar ubangiji wannan umarnin bai zama na wajibi dan da ya zama na wajibi da mu shiga uku mustahabbi ne ana son a yi shi in ba mu yi shi ba kasuwanci na halatta ba dole bane ba ne wani ya ce yau ya ji ya fice kenan <laughs> to haka wannan rubutu ma na bashi shi ma ba wajibi bane bisa ga zance mafi inganci yin sa dai musahabi ne amma ba dole bane rubuta shi din amma a samu shaida din akwai bukatan a samu shaida amma rubuta shi ba wajibi bane ina fatan kun fahimta in an rubuta haka aka fi so don shi ne fi tabbatarwa wala yudarra katibun wala shahid wala yudarra katibun kada marubuci ya ce zai yi zalunci ya yi cuta wala shahidun kar mai shaida ya ce zai yi cuta abin nufi kada marubuci ya rubuta abin da ba shi ne ya dace ya rubuta ba in ya haka ya yi cuta haka kar mai ba da saida ya yi kwange ya jirkita ya rikida wannan saida da zai bayar idan ya haka ya yi cuta wannan idan mun ɗauka cewa wato wala yudarra wato ya zanto mabani lil ma'lum kenan idan ko katibin shine fa'il dinsa amma idan mun ɗauka fi'ilin mabni lil majhul ne ya zanto katib ibul fa'il ha kuma shahid ma'tufun alaihi shi ma naibul fa'il sai ya zanto wala yudarra katibun kar azalunci marubuci ya rubuta wani abu kai kuma takardar da ke wurinka sai ka je ka tsara ko ka rage ya rubuta bashi na naira dubu biyar da ka karba a wajen wani kaza kaza kai kuma da je sai ka goge wata zero sai dawo nawa ɗari biyar da ka goge zero ɗaya ba ya dawo ɗari biyar ba yanzu ka ka zalunce su da an zuwa a rika tsammanin shi ne rubuta haka ba yadda kai masa ibla'i ba ina fata an fahimta ha kuma idan wanda shi ne yake bin bashi su kuma sai ƙara zero kaga ya zama dubu hamsin a madadin dubu biyar mun gurin ba ka za a zalunci wanda yake marubuci shine wala yudar katibun kar a ce za a zalunci marubuci wala shahidun kar kuma a ce za a zalunci shaida wato a dora masa ya ba da shaida kan wani abu daban amma a je a bada wani bayani daban wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in taf'alu in har kuka aikata haka kuka yi yadda za ku zalunci marubuci ko mai da shaida fa innahu to abin nan da kuka fusuqun bikum ya zama fasikanci ne wato wa Allah fita ne daga yau Allah da'a wattaqullah ku tsare dokokin Allah wa yu'allimukumullah Allah yana sanar da ku dokokinsa yana sanar da ku hukunce hukuncensa wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne game da kowane irin abu anan da yawa daga cikin masu tafsiri suna fassara ayar bai da dace ta yadda za su fassara wattaqullah ku tsoraci Allah wa yu'allimukumullah sai Allah ya ba ku ilimi sai su nuna kamar taqwa ita ce makamashi ne yin ilimi sai da idan mutum ba da takawa ba zai ilimi ba har yanzu da dama a karkashin wannan akan kawo kissa ta waki ibn al-jarra cewa yayi karatu a wajen imamu shafi'i ya dauki darasi ya je yayi kokarin ya haddace ya kasa haddacewa ya zo ya kawo wa imamu shafi'i karin cewa gashi fa ya je yayi harda yayi harda haddace kilama me ya faru imamu shafi'i yace ka dai yi tunani ko kai wani sako yaje ya ta tunani shi dai bai tana wani sako ba ya ce gaskiya shi dai haddasa ta zama imam shafi ce dole akwai wani abu ka tuna dai akwai wani sako kila da kai har sai ka tuba daga wannan sakon sannan ba za ka sake irin sa ba nan gaba sannan hadda za ta zauna a kanka to wanda yi tunani yi tunani sai yi tunani sai ga ashe akwai wata mace tana tafiya a gabansa wai iska ɗan ɗauke gelanta sai ya ga tsuntsiyar hannunta sai ya kalle ta kalle na sha'awa sai ya sa abin da ya haddace na hadisai ko na dan su matsaloli na fiqh sai ya zube masa to shine hadisi yana cewa shakautu ila waki'in su a hifzi fa arsadani ila tark al ma'asi wa akhbarni bi anna al ilma nurun wa nurul lahi la yu'ta li amma wannan magana gaba ɗanta da ifiya ce shi waki ibn al jarrah bai ma taɓa yin karatu a wajen imam shafi'i ba a tarihin sama gaba ɗaya <laughs> amma wannan kisar wajen masu azzaki ta har waɗansu da zaman da za su yi cikinta sannan cewa idan mutum ya zanto mai takawa ne sannan zai iya harda idan ba ya takawa ba zai iya harda ba dan Allah wa yafi iblis harda ne har da fi al'amura akwai wanda yake iblis kan iblis zahiri ne ko malami masani ne ga kuma wani masani da wato ainihin a sura ta al-a'raf sai bayanin sa wato alaihim naba allazi آتيناه آياتنا فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين جسينا بعلم الله بهنس علمي ودبج فيها فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين بتوي فكان من الجاهلين باوي من تعلم بني بينا الله تعالى وليس إنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون dan haka ba maganin cewa idan mutum ya yi saƙo sai haddasa ta zube wannan ba gaskiya bane ba saƙonsa daban rike haddasa kuma daban da duk yahudawa ilimin su ya zube gaba da amma Allah ya nuna su masu ilimi ne amma kuma ga su kan da yahudawa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa koyi ilimi din ma yana ɗaya daga cikin sufofin su kuma wannan bai sa su manta da ilimin ba tare da cewa koyi shi da an take sauka akan mutum innal ladina yaktumuna ma anzalna min al su wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas bil kitabi ulaika yal'anuhum wa yal'anuhum lainun tare da ga kafircin su ga zalincin su fa bi zunumin allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa tu asaddu an sabilillah hana mutane imani wa akhdhihim riba sun riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil dun lahum فبما نقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل هل كسي النبوة سنين أما أن sun zama سنزم ba. ina fatan mun bayyana sai cewa idan mutum ba da takawa ba zai ilimi ba gaskiya bane sai da abinda ake so ilimi ya koya maka takawa kare kasance kai ilimi ba kai takawa sai ka ce duk ilimin ka in baka da takawa ilimi ba zai tsirar da kai ba gaban Allah ranar tashin kiyama ilimi yakan tsirar da mutum ne daga azabar Allah daga fushin Allah idan ya kasance akwai takawa a cikin shi idan ya kasance ilimin an gama shi da aiki amma ilimin da aka tsiraita daga aiki ba ya da tasiri wajen tsirar mutum daga azaba ko shiga cikin gidan rahama ranar tashin kiyama don haka wattaqullaha jumla ce mai zaman kanta wa yu'allimukumullahu jumla ce mai zaman kanta wallahu bi kulli shay'in alim jumla ce mai zaman kanta jumloli guda uku kowace ta kunshi lafzul dalala. wato idan abu ana son shi ana girmama shi sai a yawaita ambaton sunansa in ba haka ba da aka ce wattaqullaha da sai a ce wa yu'allimukum wa huwa bi kulli shay'in alim jumlar ta yi amma sai aka taunuka wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alim ina da gudu kamar da aka ta alkitab a cikin wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi balaga su ta alqur'ani jumal ne mutarika san ba a hada suka da juna ba domin idan ka dauka cewa wattaqullaha yana da alaka da wa yu'allimukumullah wato sai zanto ittaqu talab kenan don jawabu to jawabu talab ko fi'li mudari din su da sai zanto majzum ba zai zan zanto marfu'i ba domin jawabu talab da jawabu talab ko kace jawabu sharti wannan fi'li mudari din zai zama majzum amma ne sai zanto marfu' sannan idan da ya kasance jawabu talab ne kalmar wa yu'allimukum da ba a bukatan kawo wau da sai a ce wattaqullaha yu'allimkumullah wattaqullaha yu'allimkumullah amma wattaqullah wa yu'allimukum Allah ya nuna ba su da alaka da juna ina ba da wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala mai ilimi ne akan kowane irin abu wato kaga wannan na nuna ilimi abu ne wanda yake bukatar bincike ko da an ce wane ya ci ko wane ya rawaito cikin littafinsa sai abu diddigi shi wannan a ina ya ciro sannan me mamada sai hatu kaulihi menene makolar ingancin zancensa sun an sallama ko ba a sallama ba na faɗi wannan saboda waɗansu sai su ga cewa in sun faɗa maka littafi kamar sun biya ka to sai zanto shi kanka littafin ba karɓaɓɓe ba ne ba to ya za ka bani reference littafin da ba karɓaɓɓe ba ko karɓaɓɓe ne wannan gaɓar da ka faɗa kuskure ne na wani shi ma ya maimaita shi a cikin littafinsa kafin shi wani ya yi kuskuren an masa rabbi shi bai ga rabbin ba sai ɗauko kuskuren kuma ya maimaita a nashi kaga har yanzu abin da ka bani baka bani ilimi ba kuma har yanzu duk da ka bani wato marja cewa in koma littafi kaza zan je in gani har yanzu wannan baka kosar da kishirwata ba domin ba wai in je in gani bane matsalar ingancin zantar shine babban abin da muke rikici a kai ina fata an fahimta wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim sallallahu وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تأمنون عليم وإن كنتم على سفر إذا كنت كسنت أبي سجهالي نتفيا ولم تجدوا كاتبا بكسام مربوطي بدزير بوتباسي أتكانوكم farihanun maqbuda to sai a yi jingina wanda take karɓaɓɓiya ma'ana wanda yake son ya karɓi bashin kuɗi sai ba da wani abu mallakarsa a wurin wanda zai karɓi kuɗin wurinsa don ya zanto jingina ranar da ya zo ya biya sai a bashi kayansa jinginan nan da zai bayar dabba ce zai bayar wata rediyo ne zai bayar zai bayar agogo ne zai bayar takalminsa ne hula malum malum babbar riga da yanfa da wando zai bayar duk abin da kuka yadda cewa shi ne za a yi jingina da shi ya an gane ko nan fa idan an rasa marubuci wanda zai rubuta to sai a yi jingina don saboda dai mutum ya samu tabbas kun ga a nan gurin duk wannan hikimarsa a nan gurin ne domin a tsare dukiyoyin mutane domin mun karanta cikin wannan sura la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada sashin ku ci dukiyar sashi ta hanyar zalunci ba ta hanyar ta dace ba to dan a tsare dukiyarka a tsare dukiyata a tsare dukiyarsa a tsare dukiyar mu gaba daya shi yasa ta ake kawo ka'idoji na mu'amala sai da wani ba zai shigo ba mai bashi ba zai shi wanda ya bashi wurinsa ba shi kuma wanda ya bayar da bashi ba zai shi wanda ya baiwa bashi ba dan a samu tabbacin al'amura domin duk lokacin da aka yi rubutu an riga an gama in kuma babu rubutu aka zo aka bayar da jingina duk mutumin da kake jin tsoron kila idan ka bashi kuɗi zai salwantar sai ka bashi jingina babu laifi ba dan komai ba dan saboda dan wannan hajar da take wajen ka ta mallakarsa ya zo ya biya ka ya karba an gane ko musamman dai idan ya zanto hajar ta tsara abin da ya karba misali ya karɓi naira dubu ɗaya ka karɓi rediyon da farashinta a kasuwa dubu uku kaga ai lalle zai kokarin zai biya dubu ɗaya nan dan ya karɓi kayansa ko ya zanto daidai wa daidai su kaga anan gurin kai an tsare maka dukiyarka shi kuma an biya masa bukatarsa domin da a ce an hana shi gaba ɗaya yana da bukatan kuɗin don yi wata bukata yanzu har ga za a ce an bashi jingina idan ya so idan ya samu daga baya je biya don bukatarsa kaga ana lura da bukatun kowa da kowa cikin mutane shine farihanin maqbura fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanata fa in amina ba'dukum ba'da idan sashin ku ya amince wa sashi sai ah to tsakanina da wani ko menene na ko mun yi jingina da juna ni da malam sa'idu ne ne jingina da juna amina ba'dukum ba'da shi zai bani bashi ba bukatar jingina ko ne bashi bashi ba na bukatar jingina kenan fal yu'addil ladhi tumina amanata to shi wanda aka mun cewa din ya bayar da wannan amanar da aka ba amince masa akan ta an gane ko wal yattaqillaha rabba yaji tsoron Allah kar ya canza kar ya rage kar cewa wani ya amince da kai abokin hulɗa ne a kasuwa ga rumfar ka ga tashi ma'aikatar ku daya kusa da kusa kuke dan office ɗinka ne ma'aikata ɗaya kuke wa aiki sai ya kasance ya baka bashi yace ai ba bukatun jingina ai ba ma sai na nemo mai rubutu ba kawai dai mun amince za ka bayani da zan zuwa kaza kawai sai ka zo ta sai ka bata rikici san kai ba kai bane wallahi kai ba kai ba aka yi rantsuwa da kai kace a kawo qur'ani ma za ka dafa kai ko ma me zai faru ya faru to akwai irin waɗannan mutane za a duniya kar ku mamaki wanda zai iya cin bashin kuma ya fi ba wani yace sam shi ba shi bane ba ko ba haka ake ba yanzu aka yi shike nan sai dai a can gurin zai bayani amma a nan duniya baya jin kunya to kaga irin wannan amfanin jingina kenan amma idan akwai aminci kaga babu wani bukatun sai yi jingina saboda shi yasa idan har mutum ya amince da kai ya baka bashi ba tare da jingina ba to ya kimanta ka ya darjanta ka sai kai Allah ya umarce ka da ka ji tsoron Allah wal yattaqillaha rabba ku ji tsoron Allah ubangijinsa shi wanda aka je bashi wala taktumu shahada kar ku koyi shaida idan kun sani kasan mutanen mu suna da koyi shaida sai wani tunan naka sai ni na nan saboda shi ba abin da tsana a duniya sai an kira su ku ya je ba da sai da ko ya sani sai shi bai sani ba ina dalili a ji a ita wanda ya kaka dawo da kai a kotu sai shi bai sani ba Allah ta karku koyi wala taktumu shahada karku koyi sai da to akwai hikima lalle cikin al'amura na addinin musulunci cikin dokokin Allah dan a tsare haƙƙin kowa sai ya kasance an tsara sai da a cikin abin da ya shafi mu'amalolin mu sawa'un mu'amala ce ta dukiya kamar bashi ko mu'amala ce ta jiki kamar wajen aure da Allah ce wa ashidu da wai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah an fahimta ko ko mu'amala ce ta fuskar kisasi wato ana son a tabbatar da laifi ga wanda ya aikata wani laifi kaga sai aka kawo nan gurin ma a samu shaida wanda zai tabbatar da ya ga wani ya laifi kaza kamar laifin zina kuma cikin hikimar ubangiji cikin abin da ya shafi dukiya da cikin abin da ya shafi mu'amala ta jiki ma'ana kamar auratayya kenan wani zai auri wancan nan kulla mu'amala ta aure sai kasance shadibi kawai ake bukata wa ashidu da wai adalin minkum a nan gurin ma wastashidu shahidaini bi rijalikum amma abin da ya shafi a tabbatar da wani yayin zina sai kasance sai an nemi shaidu guda hudu saboda abin da ya shafi mutunci kar a je shaidu guda biyu ana ganin mutunci saboda a kara saboda tsaron mutunci kun ga anan gurin sai ya zanto cewa in muka kalli wannan za mu iya baɗin cewa mutunci ya fi dukiya muhimmanci wajen tsara dukiya sai aka yi su biyu amma wajen kare mutunci sai aka tabbatar da me su dubu guda amma yanzu a wurin mutanen mu dukiya ta fi mutunci muhimmanci wato sun kaucewa ta'alim na alkur'ani wanda yake da mutunci din da dukiya ko wanne yana da girman abu yadda haramun ne ka ci dukiyar wani haramun ne ka zubar da mutuncin ta hanyar kage ko wani abu makamancin haka Allah ce wala taktumu shahada wa man yaktumha dukkan wanda ya koye shaida fa innahu asimun qalbu to lallai yayi wato zuciyarsa a cike cike da sako wallahu bima ta'maluna alim ubangiji masani ne game da abin da kuke aikatawa me yasa aka ce fa innahu asimun qalbu akwai hikima karka ce tunda zuciyarsa ce ta sako sauran jiki ai ya kubuta sai ka tuna ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb duk wanda aka ce asimin qalbu sauran gangan jikinsa kan adikin zai kai labari kenan wallahu bima ta'malun alim to kaga ita ma jikina wannan ita ce ma karina da malamai suka kafa hujja da cewa ashe rubuta bashi din ba jingina bane ba a ba wajibi bane kai mustahabbi ne tunda sai aka kawo jingina in ba a rubuta ba ita ko jingina ba wajibi ba ce ita ma mustahabi ce domin da abin da aka kawo ya zama a madadin kaza to dole ya zanto hukuncin su da ku dauki wannan a matsayin ka'ida ya an ce yi kaza a madadin kaza to da wanda baka yi din ba da wanda ka yi a madadin wancan din hukuncin su ne daya ba zai zama daya ya zama wajibi ɗaya mustahabi ba yanzu misali yi alwala amma in baka samu damar yin alwala ba yi taimama <laughs> alwala din mai hukuncin ta a taimaman kuma a madadin alwala ta kuma mai hukuncin ta wajibi ce ba za ka ci sanar musahabi ba to ku rubuta bashi in ku samu damar rubuta bashi ba to ku yi jingina a madadin rubuta bashi lokacin da kuke cikin halin tafiya to sai malamai suka yadda jingina din nan gaba ɗayan malamai suke da cewa musu ce to a ce abin da ka zo a madadin su shine rubuta bashi shi ma zama mustahabi ina ba ta amma wato umarni ne na istiyadi shirya su domin ta iya yiwa yadda abin gina aka ce fa yana amina ba'dukum ba'dan fal yu'addi alladhi tumira amanata ko ya san har bashi nan ma fa yana amina ba'dukum ba'dan fal yu'addi alladhi tumira idan da za a ce duk bashi sai mun rubuta da shi muna kusa a kasuwa ko muna kusa a wurin aikin mu da alfa ce da Allah wani ba a ɗari nan gudu wani ba na ɗari biyu nan gurin sai a sai an nemo marubuci na marubuci zo ni wane na karɓi naira ɗari ɗin wane kan zan biya shi ga ji sai ga yawon gaba ɗaya sai ka to rubutu ba komai sai rubutu to amma idan akwai aminci shi ke nan fali abin da zai tumina amana ta kai sai zan to ka abin nan babu ne ke kai a wurin ka idan ka karɓa nan karka wanta ka rubuta wane yana bi nan ba wannan ba kai da idan ka kiyaye ba shi saboda sai ba da tabbat ina ta iya mutuwa a ai rikici sai ka rubuta da haka wannan kan yana da kyau yana daga cikin abin da muka faɗa wa wajen wasiya in muku ba wanda yake da haƙƙin mutane a kansa ko ajiya ko basi yana da kyau kare bari kwana biyu ko kwana uku ba sai ya rubuta wasiya in abin ya canja ko kudin sun rabu sai goge sai dawo da su kuma ya sa dis kaza ga watan kaza za kaza ga watan kaza miladiya bashin wani ya rage mun kaza bisa ka zan bashi lokaci kaza a gida a san tana da wannan fayil din da kake rubuta wannan bayana ko da bayan rasuwarka ka a zo a shiga cikin wani an gane ko da yanzu so da dama za a ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke yan kasuwa ko manya ko ƙanana ko tsakatsakiya suna rasuwa zuwa a yi sirki ana tsammanin da kuɗi da yawa sai ya ɗansa suna ganin mahaifinsa ya bar dukiya sai kuma zuwa na ta kawo musu bayani cewa ana bin sa ana bin sa ana bin wani su yadda wani su ke yadda to kaga nan wuri idan shi ya kasance yana rubuta da kansa ya san haƙƙin Allah san haƙƙin mutane a kansa kuma dole ya biya ko da kiyama in dai ba su ce sun yi masa in bai biya nan zai biya can to kaga nan wuri ya hutar da ya'yansa ko yan uwansa ko danginsa ko wanda yake bi ba shi hikimar kenan shi yasa rayuwa akan suna ba abin da ya ta. في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير أكو أبن ديكي ده مهمنتي na manta ya kamata in faɗa mana shi shine hadisin da ke cikin muslim wanda aka karɓo daga abdullahi dan abbas wanda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da shaida ɗaya tare da rantsuwa dan a can gurin mun ce shahidai shahidaini min rijalikum aka ce a nemo shaidu guda biyu cikin mazaje in ba a samu fa fa illam yakuna rajulani fa illam yakuna rajulani fa rajulun imra'atani idan ba a samu mazaje guda biyu ba fa rajulun imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada to sai a sami namiji daya da mace biyu to ta iya yiwa namiji daya aka samu kwata kwata ba a samu na biyu ba ba a samu mace ba a madadin sa sai da ɗaya ne yazo to kuma sai a hada da rantsuwar wanda haƙƙi ke kansa kenan ko kuma eh, wanda yake da haƙƙi sai ya rantsuwa cewa abin nan da shaida ya faɗa na rantsi da Allah haka ne kaga ne an samu shaida nawa kenan biyu dan ga shaida ya zo ya bayani da kuma rantsuwa wannan kaga wato amfanin bibitar hadisai kenan sai su kara fada dama abu dan ka iya zuwa ka je ka samu baka samu shaida guda biyu ba mazaje baka samu namiji ɗaya da mace biyu ba sai shaida ɗaya ka samu kuma cikin abin da ake ana buƙatar me lalle ko dai shaida biyun duka maza ko kuma na'am ana buƙatar shaida biyun duka maza kuma kai baka samu ba domin inda ma mace take yin shaida din a nan ne cikin harkar dukiya amma wajen abin da ya shafi sauran shaidu ba kawo mace ce da a wannan gurin ba a nan gurin kawai aka dakatar da shaidu ta kaga lalle ne a samu namiji idan ba a samu namiji ba to kaga rantsuwa ke na madadin sa kamar da hadisin Abdullahi dan Abbas yana cikin sahih Muslim ubangiji ta ala ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ga Allah ne mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yake mulkin sa ne bayin sa ne halittar sa ne su duka wa in tubdu ma fi anfusikum in har kuka boye abin da ke cikin zukatanku ai kuka bayyana kai abin da ke cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kuka boye shi ba ku bayyana ba yuhasibukum bihi Allah lalle Allah zai muku hisabi da shi fa yaghfiru liman yasha yayi gafara ga wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha ya kuma yi azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu ubangiji ta'ala ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah duk abin da ke cikin ku in kuka boye shi ko kuka bayyana duk dai ne sai Allah ya hisabi kai abin da kuka bayyana zai hisabi abin da kuka boye ba ku bayyana ba shi ma zai hisabi kai. karshe idan ya hisabi ya yi gafara ga wanda ya ga dama ya azaba ga wanda ya ga dama domin shi mai iko ne akan komai hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi yace lokacin da wannan aya ta sauka talillahi ma fis samawati wa ma fil ardi zuwa karshe istadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hakan yayi wa sahabban manzon Allah tsanani cewa ya zami da wannan aya suka zo wajen manzon Allah suka ce da shi kullibna min al'amali ma nutiku cikin ayyuka an dora mana abin da ma iya yi as-sala was-siyam wal jihad wa sadaqa ibadojin nan guda hudu don muna iya yi da sallah da azumi da sadaka da jihadi duk muna iya yi amma wannan ayar da aka saukar maka ita a yanzu ba za mu iya aiki da ita ba ta yaya mutum zai hana zuciyarsa mummunan tunani abinda kowane ɗaya daga cikin mu zai iya yi shine hana kansa yin aiki da mummunan tunani zuciyarka ta ce yi kaza ka ki ko ba haka ba amma hana ta tunanin fa ba za ka ba ba za ka iya zuciya hana zuciyarka tunani na sata ko zalunci ko zina ko wata barna ko ma wani abin da ya fi wannan girma ba Aa akwai lokacin da mutum zai ji ya yi wani tunanin da inda zai furta shi da baka ma sai ka furta tunani game da Allah tunani game da manzan Allah tunani game da addinin musulunci shaitan sai jefo maka ko ya jefo miki mummunan tunanin da in mutum ya furta ma zai fita daga musulunci to irin wannan kuma sai Allah ce wa in tubu ma bi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah ko kun boye ko kun bayyana sai an yi muku hisabi akai wa zai yi aiki da wannan ayar haka sahabbai suka ce suka ce ba za mu yi aiki da wannan ayar dan ba za mu iya hana zukatanmu tunani ba saboda haka yaya za mu sai manzon Allah ya ce da su aturiduna an taqulu kama qala ahadul kitabaini sami'na wa asaina so kuke ku faɗi irin abinda waɗanda aka baiwa littafi biyu kafin ku yahudu da nasara suka faɗa yahudu da kirista suka faɗa sami'na wa sai haka kuma kuke so ku ce bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir abin da ya kamata ku ce sami'na wa ata'na ya Allah mun ji kuma za mu yi da'a mun ji mun yi biyayya ghufranaka muna neman gafararka wa ilaykal masir kuma lalle gare ka ne makoma take manzo Allah ce su je su yi ta faɗin wannan kalma abu hurairah ce maktara ahal qaum zallat biha alsinatu suka je suka ta wa masir wa masir a daidai lokacin ba wai aya ce ta sauka da wannan ba bayani daga bakin manzon Allah ya koya musu yadda za su sai aya ta sauka da bayanin abinda manzon Allah ya faɗa musu shine aya ta gaba sai Allah ce آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير التي آمن الرسول الرسول بالألف واللام ينون منزن الله أكي صلى الله عليه وسلم منزن ياي إيماني بما أنزل إليه من ربه دنجل دا أبين دا أكي سوكر مسا zuwa gare shi daga wajen ubangijinsa wal mu'minun haka mummunan ma sun yi imani kaga al mu'minun su ne as-sahaba din wanda suka zo suka kawo masa karan ko suka kawo masa korafin cewa ba za su iya aiki da wacin aya ba da manzo Allah ce ku je ku ta cewa sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir suka yi ta mimitawa sai Allah ya bada shaida cewa lalle manzon yayi imani da abin da aka saukar masa haka mummune ma sun yi imani kullun amana billahi kullun anan tanwin iwad ne ai kullu wahidin min ar-rasuli wal mu'minin amana billah kowanne daya sawa'un manzon Allah ne mummunan ne sun yi imani billahi da Allah madaukakin sarki imani da samuwarsa imani da rububiyarsa imani da cancantar abota ta masa shi kadai imani da sunayensa waɗanda suka tabbata Qur'ani da hadisi da sifofinsa waɗanda Qur'ani da hadisi ya tabbatar wa mala'ikatihi kuma sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kuma sun yi imani da littattafan Allah wa rusulihi kuma sun yi imani da dukkanin manzanni suna masu cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabewa daya daga cikin manzannin Allah wai mu ce ba mu yarda da shi ba a aqidar mu ta musulunci kowane manzo mun yarda da shi tun daga farkon manzanni har ya zuwa karshen su wa qalu suka rinka cewa sami'na wa ata'na ya Allah mun ji ko mun yi biyayya gufranaka rabbana wato muna neman gafaranka ya ubangiji shine ma'anan gufranaka kenan muna neman gafaranka ya ubangiji wa ilaikal masir ya zuwa gare ka ne kuma dukkan makoma take wato wannan a labari take bayarwa game da halin da suka samu kansu a ciki bayan manzon Allah ya ce ku je ku yi ta faɗin wancan kalma da kuma shaida take bayarwa akan su cewa lalle imanin su imani na gaske ne ba irin imanin yahudu ko nasara bane ba amma har yanzu ba a sauke nauyin da suke ganin ya nauyaya musu ba a cikin wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum yuhasibukum billah har yanzu wannan nauyin suna ganin ba a sauke musu shi ba to shine sai aya ta gaba za ta sauke wannan nauyi sai Allah subhanahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Abdullahi dan Abbas ya ce wannan aya sai zanto ita ta soke waccan ta shafe ta da Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ubangiji ta'ala baya kallafawa rai sai abin da za ta iya baya dora mata nauyi sai na abin da za ta iya laha ma kasabat wa alaiha maktasabat na gare ta abinda ta aiwatar na kirki wa alaiha maktasabat kuma a kanta zai hau duk abinda ta dawo kanta na mummunan aiki an gane ko wato sai wannan ta shafe hukuncin wa in tubudu ma fi anfusikum aw ya yasilukum billah sai ya zanto manzon Allah ya ƙara bayani cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat aw haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam yace lalle ubangiji ta'ala ya yafewa al'ummata irin wasu wasun zuci da zuciya ke sakawa mutum mummunan tunani game da Allah game da musulunci game da aikata wani aikin barna ko irin abin da zuciya ta faɗa kafin harshe ya furta kafin a yi aiki mutum bai sa abin a harshensa bai furta shi sannan bai sa shi a aikinsa ba manzo Allah ce Allah ya yafe al'ummata wannan da haka duk tunanin da mutum zai mummunan tunani wato babban abin da ake so yayi kokarin ture shi idan ya je na yi amma yin sa din baya sa a kama ka da laifi shi yasa wani sahabi ke tambayar manzo Allah mukan samu kanmu cikin wani mummunan tunanin da in mun furta da baka kila ma mu kafurta manzo Allah ya ce yabo ya tabbata ga ubangiji da ya mayar da kaidin shaytan zuwa ga wasu wasi tunda dai ba ku furta da baka ba shikenan tun da baku aiwatar a gabbai ba shikenan babu komai kan a wani wurin ma da wani ce mukan ji mummunan tunani muna kokarin tura shi sai dan na ƙara kawo shi ko zuciya na kawo shi ba masu yanzu me hukuncin mu sai manzo Allah ce zaka sarihul iman wannan shine hakikatin imani bawa ya ji wannan tunanin amma zuciyarsa ba ta so yana kokarin ture shi kaga Allah ba zai kama mutum da shi ba kenan da haka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha nan gurin na nufin an shafe waccan aya kamar yadda wato ainihin abu da ya faɗa am lafazin shafewa a wurin salaf yana da faɗi ta iya yiwa an shafe hukuncin ta gaba ɗaya ta iya yiwa an rage faɗinta an cire waɗansu ababai da sa iya shiga cikin faɗinta a nan dai an cire wani abu da zai iya shiga cikin faɗinta ne domin za a zo inda mutum zai yi nufin mummunan aiki bai riga ya aikata ba sannan kuma a kama shi da shi kaga cewa an shafe ta gaba ɗaya babu wannan magana ba wai dan Abu Hurairah ya kuskure ba Abu Hurairah ba kuskure ba idan sun ce an suna nufin wato takhsis wato aya tana da faɗi sai aka fitar da wani abu guda ɗaya daga cikinta sauran al'amuran da ba a fitar ba suna nan har yanzu a cikinta a nan gurin mummunan tunani irin wanda mutum bai yi nufinsa ba ya zo masa yake kokarin ture shi shine abin da ake cewa an shafe ba za a kama mutum da wannan laifin ba ba za a yi wa mutum hisabi akan wannan ba amma mummunan tunanin da kai ne ka kulla niyya za ka yi fa kai ka gayyato shi ma cikin zuciyar ka har ya zo kuma ka ba shi wurin zama ya zauna kuma ka zartar za ka yi aiki da shi to wannan duk wanda ya yi nufi na mummunan aiki a maka Allah ce wa man yuridu bihi bil ilhadin bi zulmin nuzakkihu min azabin Ali. ko ba haka ba sannan idan mutum barawa ya nufin yin sata kaga ya kulla niyyar zai sata da nufin zai je yayi satan nan sai zai tarar da mai gadi a wajen sai dawo yana cizon yatsa za a bashi zunubi kan wannan mummunan niyyar ko ba za a bashi zunubi ba za a bashi saboda ya ƙi ne dan saboda mai gadi ba dan tsoron Allah ba ga ko mutane guda biyu da manzo Allah ce zalta kal muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fi nar sahabbai suka ce hadal qatil fa ma bal maqtul qala li annahu kana harisan ala sahibi wato dan saboda ya zama mai kwaɗayi kan kashe dan uwansa duk da cewa na yarda kila wani zai iya daukan yayi munakasha anan yace a'a ai anan gurin banda tunani ne ya kashe dan uwansa yayi ma yunkuri to da wannan yunkurin ne za a kama shi ba da niyyar kadai ba ina ba fahimta idan ka samu wanda ya musu zai ce haka sai mu ce to idan aka koma wa man yurdi fihi bi ilhadin bi zulmin irada din ce kawai ta zuci bai yi yunkuri ba amma ka ce za a kama shi da zunubi wannan kai da eh to mu dawo wannan din wannan din abu guda biyu yayi yunkuri din da hannu sannan kuma da nufi din na zuciya amma sai Allah ya yi bayanin za a kama shi da zunubi ne saboda nufin na zuciya ba dan da yake li'annahu kana harisan ala qatl sabi maza Allah ya bayani kai li'annahu kana harisan ala qatl sabi ina fatan ya fito filiya ma'ana dai can gurin kamar ikhraj fardin min afrad al ne wanda ana kiransa da suna an-nas a wurin waɗansu magabata fitar da wani guda ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'amura masu yawa sai a ce masa nas amma sauran da ba ambata ba suna nan a cikin hannun da haka an rage faɗin wa in tubudu ma fi anfusikum aw tuqu yuhasibukum bihi Allah an rage faɗin ta ne amma ba an shafe duk abin da ta shafa bane gaba daya ina fatan kun fahimci wannan saboda kar mutum ya dauke ta haka ya je ya ci karo da wani nasin kuma ya rasa yadda zai yi lahama ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana ya ubangijin mu la tu'akhidna kada ka mu da laifi in nasina in mun yi mantuwa aw akhtana ko mun yi kuskure abinda muka yi da mantuwa karka kama mu da zunubi abinda muka yi kuskure karka kama mu da zunubi to a nan gurin maganar cewa idan ka manta ba za a kama ka da zunubi ba rashin kama da zunubi baya nufin sauke wajibi ko kuma biyan abin da ake nufi da iwa ina fatan kun fahimta mutum ne kuskure sai ya kisa zai biya diya ko ba zai biya ba zai kafara ko ba zai ba to gashi an ce la tu'asuna inna sina sai ka ce anan guna adamul mu'akhadatu bizambi ne shi ne aka yafe mana anan a kama ka da laifin mai kisan kai an yafe ba za a kama ka da wannan laifin ba tunda kuskure ne amma wannan bai nuna ba za ka biya jiya ba bai nuna ba za ka yi kafara ina ba dungun fahimta ko bisa ga kuskure ka kashe ragon wane ko ka kona motar wane ko mashin din wane yace ba zai yafe ba sai ka biya shi dole sai ka biya ba za ka zo ka ce mana rabbana la zina in nasina aw afta <laughs> ba za ka fuje da ita ba sai a ce nan a kama ka da zunubi ne ake nufin ba za a kama ka da shi ba ina fata kun fahimta amma bai nuna cewa aiwa da ke kanka ba za ka biya ba ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا يا أبنجي كرك دولا من والنوي كما حملته على الذين من قبلنا إذن يدك دولا سكن ودن سيكا فيمو أبن دا يكي نفي نوي دزي فكر فيمو irin wanda za a ce idan ka yi laifi sai ka je wuri kaza ka tuba sannan za a karba yadda aka ce banu isra'ilawa su je baitul maqdis su tuba kafin a karba ko a ce fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum a ce sai mun kashe kawo nan mu ne sannan Allah zai karba wato tuban da muka yi ko wani wannan shine ake roka cewa ubangiji kada tsora mana shi an gane ko rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangiji kar ka tsora mana abin da bamu da iko a kansa wa'fu anna kai mana afwa waghfir lana kai mana gafara warhamna ka ji kanmu abinda ake nufi da al'afu kai laifi amma sai a kyale ka ba za a kama ka da laifin ba al-ghufran kuma abinda ake nufi zunubi ne ka tara da yawa sai a zo a suturce shi ya zanto kamar babu an rushe shi shine waghfir lana warhamna kuma ya Allah ka sa mu cikin rahamarka anta maulana kai ne majibincin lamarin mu wato mahalicin mu sannan ko mai taimakon mu zalika bi anna allaha maulal ladzina amanu wa anil kafirina la maula lahum fansurna ka taimake mu al qawmil kafirin akan mutanen da suke kafirai kun san dai hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim babu kalma ɗaya da mutum zai roƙa da ita a cikin wannan aya tun daga la tu'akhizna in nasina sai Allah ce naji na ansa aw akhtana yace na ansa ولا تحملنا ما لا ت... ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا الذي قد فعلت wala tuhammilna ma la taqata bihi zai ce kad fa'altu wa afu anna kad fa'altu wa ghfir lana ma kad fa'altu warhamna kad fa'altu anta maulana fansurna alal qawmil kafirin duk Allah zai ce an da haka sai manzo Allah ya sunnanta mana cewa waɗannan ayoyi guda biyu na karshe daga amanar rasul zuwa fansuna al-qamil kafirin suna cikin zikiri na dare da ake son mutum ya rinka yi lokacin da zai kwanta barci har ya faɗa cikin wani hadisin man qara al ayatayn fi laylatin kafatahu mutumin da duk ya karanta wannan ayoyi guda biyu daga cikin karshen suratul baqara a dare to sun ishe shi abinda ake nufi sun ishe shi tsaro ko sun ishe shi a madadin sauran azkar da bai samu damun yi ba kamar yadda wadansu malamai suka faɗa a takaice dai wannan yana cikin wato ainihin zikirai na dare kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan shine karshen suratul baqara akwai bayani guda uku takaitattu matuka bayani na farko akwai lokacin da muke bayanin annabi Musa alaihi salam ya halifantar sai da baki na ce ya halifantar da samiri ba ko samiri ya halifantar ba ya halifantar da wato harun dan uwansa ne wanda shi samiri na cikin mabiyansa sai ya surantawa mutane bautar dan mariki wannan wato kuskure ne nayi ɗaya daga cikin masu sauraron karatu ne ya tunatar da ni Allah saka masa alkhairi saboda ya shiga kasir kaga ya kamata duk wanda ya wannan an samu nasir da mansuf ko ba haka ba abu na biyu akwai wato ainihin maganar da ta shafi haruta wa maru wani dan uwa daga cikin ku masu mai kokari ya bani wani kasir na Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen babban malami ne ya rasu a kasar Saudiya kamar shekara uku ko wani abu makamancin haka da ya wuce baya yana daga cikin malaman da na karu kuma nake ci gaba da karuwa da karatun su tunda yana da littattafai da ya rubuta yana da kuma littattafai da ya sauke a kasat da da alfiya ta Ibn Malik ya sauke ta a kasat wanda yake son ya ji hau tsantsa da kuma littattafai daban-daban a mustalahul hadith a fiqhu a usulul fiqh da sauransu shi abin da ya tafi a kai wajen wannan haruta wa maru dan dan uwan ya bani kasar na zina shi yasa ya kamata in yi bayani kamar yadda naji a kasar din sannan in faɗi muwafaka ta ko rashin muwafaka ta ko mulahaza ta kai um abin da shek Muhammad Salih bin Usaimin ke cewa na farko shi ya yadda cewa haruta wa maru din nan mala'iku ne guda biyu kuma ya yadda cewa abin da suka yi din nan cewa ko sun yi kisan kai ko sun yi kaza ko sun yi kaza ko sun yi kaza yace domin zartar da wato Allah yana da hikima wani lokaci ya sanya wani kusantaccen bawa daga cikin makusantansa ya aikata wani abu sannan daga baya ya fi masa ba wai laifi ba ne ba da suka yi wannan abin bisa ga kaddarawan ubangiji domin ya zanto hikimar shi ne daga baya sun yi nadama an yafe musu kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya kisan kai yi ko bai ba da nasa alqur'ani kamar da annabi adam mun karanta an ce karkata bishiya kuma ci ina fata an fahimta daga baya kuma ubangiji subhanahu ta'ala riga nuna ya yafe masa da dai waɗansu ababe da ya kawo ya kuma faɗaɗa wajen bayyana ka'idoji na usulun fiƙe da sauransu a na na ji daɗi kwarai da gaske da kasa ɗin takaitacce ne bai kai ma minti talatin ba abin da yake ciki bai fi minti cikin ko nawa makamancin haka ba amma na samu karuwa mai yawa cikin sa da haka nake yawa nan dan uwa godiya bisa ga wannan kasar da ya aiko min to amma shi Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen ya gina wannan fahimta tashi ne bisa ga sallamawa cewa waɗansan ruwayoyi sun inganta mu ku anan gurin abinda muka yi bayani lokacin da muke cikin karatu in kuna halarci a ku ruwayoyin gaba ɗayan su mawqufat ne ala sahaba ba ɗaya daga cikin su da yake ga annabi inda annabi ne ya furta da bakin sa mai tsarki muka samu ingantacciyar riwaya ga mala'ika wani an saukar da shi ya yi kisan kai ko ya sako iri kaza to sai mu yi kokarin hada wannan abin mu hada shi alaka da abin da ya faru ga annabi adam ko abin da ya faru ga annabi musa ko abin da ya faru ga kaza da kaza annabawa ko kuma kusantattun bayi wani lokaci sa iya neman su yi wani abu wanda yake kuskure ne a zahiri ma daga baya ubangiji ta'ala ya fadakar da su ko kaza ko kaza ko kaza wannan da sai mu haka amma riwaya ce zuwa ga sahabi kuma cikin ababai ne da galibin abinda wato qara'in da suke kewaye da ruwayoyin sun nuna cewa riwayoyi ne irin wanda suka ruwaito daga ahlul kitab irin wanda aka yi izinin riwaya abinda wato ainihin a iya riwaya cikin sa to kaga anan gurin zai yi wahala mu tsaya muna kokarin tawfiqi tsakanin riwayar da ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da abin da yake nassi ne daga Allah karara inda daga annabi take karara to shine sai mu yi kokarin tawfiqi sai da ba za a samu ta'arudi haka dai wannan kasar ya taimaka mun wajen in ƙara samun waɗansu bangarori na mas'alar wanda kila da ban ji ba da ban sa ban same su ba da haka nake godiya ga wannan dan uwa amma har yanzu matsalar tana nan dai wato babun bincike yana nan da fadan su kamar yadda yake amma dan abin da na faɗa muku a wancan lokaci na abin da na dogara na abin da Jamaluddin Al-Qasimi ya faɗa a cikin littafin sa a gaskiya wannan kusan zai iya cewa shine abin da ya zuwa yanzu ba wai na ce na kai matsalar bincike na bane ɗari ɗari kan matsalar amma dai zuwa yanzu ba ni da abin da na nutsu da shi irinsa me yiwa nan da shekara ɗaya ba gaggawa yake ba cikin bincike nan da shekara biyu nan da shekara uku nan da wata ɗaya nan da sati biyu mai yiwa mutum ya samu canji sakamakon bincike da karanta karanci tun da yanzu ana ta buga littattafai ana ta fito da su sannan kuma ga littattafai da dama yanzu an shigar da su cikin irin abubuwa na kwamfuta wanda idan ka samu cd guda ɗaya ka samu abin da ka samu wani program guda ɗaya sai haɗa ma littafi kusan dubu arba'in lokaci guda dubu talatin dubu ashirin wani abu makamancin haka ka haɗa shi wanda babu yadda za a yi ka haɗa labirari da za ka sai wannan to to tunda har yanzu bincike na nan zuwa yanzu dai wannan natsuwar nake wadda na faɗa a cikin abin nan a baya ina fata an fahimta to abu na uku na manta shi ma dai wani su da baka ne wata kalma ce da ya kamata in ce kaza sai na ce kaza wannan uwa ya faɗa ya faɗa mun to yanzu kuma na manta in na tano kafin nan kafin gobe da jibi insha Allah na muku bayani amma dai wannan shine abin da insha Allah muka rufe suratul baqara da shi abin da muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kuma